الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya <coughs> الله سبحانه وتعالى ونقول مع الله ma Allah da ya ba mai ikon ba da adawa daidai wannan lokaci don ci gaba da tafsiri na al'alƙur'ani na watan ramadanan hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku har yau muna cikin zotul furqan jiya mun aji aya ta talatin da biyu yau ma za mu tashi a kan ta talatin da biyu ne marubucin tafsirin Allah ya mishi rahama ya saka min da alkhairi ya ce wa min azazilihim yana da cikin maganganun ƙarya na kafirai bi shubhatin don wani rikici da ta'allaqu da qur'an da suke so su lallaka wannan rikicin a cikin al-qur'an qawluhu ala fadar Allah mai girma hikayatan anhum yana da kai wannan magana da gare wa da qala alladhina kafaru kafirai sun ci laula liyahana حتى نحن نزل عليه القرآن أتصرفنا أن نجعل القرآن جملة واحدة كبائي ككفر كالتوراة كما هو العدد وكذا على التوراة كبائي والإنجيل والزبور كما هو الإنجيل والزبورة تلك كبائي أتصور كذا وشيني يعني أتصرفنا يعني القرآن في أنا كنت أبكي في الشكرة عشرين لهم إنجيل عليها yasa ba abu da shi gaba ɗaya ba ƙala ta'ala Allah da girma ce nazzalnahu mun farkar da alqur'ani kazalika kamar haka da kuka gani ai mutafarriqan aw mutafarraqan abin rarrabawa kashi kashi Kuma wannan jaman bi qadar al-haja man azhara da'a yara al-ilaja linusabbita bihi fu'adak don mu tabbatar da zuciyarsa. ka samu natsuwa ga zuciya nuqawwi qalbaka mu karfafa zuciyarka nahu. mun zo da alkur'ani daki daki tartila tsari tsari ai a sai na bihi mun zo da alqur'ani shay'an ba'da shay'in kaɗan kaɗan bitamhilin da jinkiri wa tuqdatin da lallaɓawa. litaisiri fahimi don sauƙaƙa fahimta ce ga waɗanda aka saukar da shi don su wa hibbihi da sauƙin harba shi wanda a ta yaro sai a da ƙura'ani ɗan shekara goma to tsora ka Allah zo da shi gaba gaba wala ya tona ka bi masal Allah ce ka dare ba za su zo maka da wani misali ba sai da Amurka ga neman lalata al'amarin ka da neman suka ga sha'aninka illa jikina ka bil haqq ba ce mun zo maka da gaskiya addafi gaskiyar nan mai dungujewa ga duk abin da suke faɗa na soke-soke wa ahsana tafsira kuma zo maka da misali wanda shine mafi kyawun bayani wanda a tsarin su ba wani bayani mai gamsarwa amma sai Allah ya zo maka da misali wanda ya kunshi bayani mai gamfar da mai saurare mai fahimtar da mai hankali ولقد آتينا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا هم كافرن نسولي الذين وتنن يحشرون أتي ذات ترنا القيامة على وجوههم صفة الصوت أي يصافون على الصورة مثل الصوت maimakon su في tafiya da kafa za a sunkuyar da su kafafunsu a sama kansu a ƙasa da kai za su tafiya ubangijin da yake da iko akan tafiyar da mutum da ƙasa yana da iko akan tafiyar da shi da kai za su tafi a haka za su tafi a haka ila jahannama zuwa wutar jahannama ga waɗannan sharrun makani su ne mai muni ga wurin zama ko jahannama wanda shi ne jahannama wa adallu sabila kuma su ne mafi bata da hanya ba wanda ya bace ma hanya kamar su a ba'u tsariƙan su ne kuskure ma hanya min gairi fiye da wannan wa huwa kufrun kuskure ma hanyar nan shine kafircin ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وسيرا فقلنا اذهبا من القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم فدمرناهم تدميرا الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة أن الذي موسى لله التوراة فالقرآن ليس بأول كتاب don هذا القرآن ba shi ne samawiyin wanda aka saukar daga sama bale a ce gare shi farau a littattafai da dama sun riga alqur'ani da suke Allah ya saukar da su da manzanni da annabawa li kuna bale ya zama mahallu inkari abin mutu ba shi ne warkon littafi ba ne zan abin mutu inda ba a taɓa littafi ba sai shi to sai zan abin mamaki وكذلك ما محمد بأول رسول من الله haka nan wa annabi Muhammad ba shi ne kaɗai farkon manzo ba daga Allah. Waje anna ma'ahu mun sanya tare da annabi Musa, ai ma'a Musa a fahu ɗan uwa ne Haruna, wasira ya zama wasirinsa, mu'inan lahu mai taimaka masa ga iyar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kiran bayan Allah zuwa kaɗai da Allah. Fakulla muka ce ki zahaba ku tafi annabi Musa da annabi Harun. Ila alƙawmin lazina kazzabu bi ayatina wurin waɗannan da suka karya da ayoyinmu ai alƙibti ƙibtawa ai fir'auna fir'auna wa qaumihi da jama'a ai mu fa da biha za su karya ta. wa abbara bil madi Allah ya yi bayani da abin da ka nuna har an yi an gama li'ilmin lahi ta'ala saboda sanin Allah annahum sayukadzibuna bi halalle za su kai ta ayoyi tun zai aiki a zai musa da harkar ku ta wurin mutanen da za su kare ta ayoyin Allah ba a ma zo da ayoyin ba ba su kayan su kare ta malace ku ci da ayoyi na wurin waɗanda za su karyata haka ko an kai aka zo sun tsare ta fa zahaba suka dai ilaihim wurin waɗannan jama'a bin risala da saƙo fa kazzabuhuma suka tsare ta annabi Musa da annabi Harun fa dammarnahu muka darka ce suka dabira tarka cewa muka ruguza su ruguza ahlaknahum muka halakar da su ilahin halakawa faqata fara ta'ala anan Allah ya takaita ala hashiya irin kissa akan sassan kisa. ya ambaci farkon kisa da ƙarshen da amma abin da ya faru tsakiyar ta bai ambata ba dan kissa annabi Musa da da kissa ce mai faɗi kissa ce mai fayafai ba guda ba to nan sai Allah ya ambaci sadda ya aike su da kuma abin da ya faru ƙarshe ya halaka mutanen Fir'auna ba a waɗi abubuwan da sun faru ba na yankan jarirai tahiyar annabi Musa mada yana tahiya kaji ganawa da Allah bancin Allah abin nan ya ba su ƙarfi da dama ya ba su milki na bani Isra'ila ya ‘yanta su da annabi Musa duk ba a waɗe wannan ba duk irin abubuwa da kasoshi da suka faru cikin bani Isra'ila a lokacin annabi Musa duk a wannan sura sai ta sharce ta takaice su ta faɗi kan labari da cikon labari tsakiya ta ce raba su dan mi iktifa an dan kituwa da ma huwa da mas'ul da abin da shi an manawa wa huwa ilzamul hujja ne nizam da hujja bi ba'dihi da aiko ar-rusul manzari Allah yana aiko manzari nan abin da aka zo a tabbatar da makafirai ai ba a da ya aiko manzo ba an aiko manzo Musa an aiko manzo Haruna don haka da wannan gaba ta labarin kissa annabi Musa wannan bukata tana cika don haka ba sai an kawo waɗancan ba na sauran kistoshi na tsakiya wasu hitatin da dalili da kuma bayyana musu cewa suna cancanta rosa kansu da ta kabirihim saboda suna kare da manzo wa tawkir ummati muhammadin kuma da manufar a tunatar da al'umma annabi muhammad salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa jama'a sayaba alaihim da abin da zai afku akan su illa bi umilu bihi imani da annabi ba وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الله سبحانه وتعالى قوم نوح فقال دامه واذكر قوم نوح أم بدامه متعنى عن نوح lamma da rusula lokacin da mutanen annabi su a kare ta manzanni ana sai muka loce su cikin ruwa muka hallaka su da ruwa bi takazibihim nuhan saboda sun kare ta annabi zuwa ya kace sun kare ta manzanni da in ka kare ta manzo guda ko da duk ka gaskanta saura to duk ka kare ta ya da lufihi wa in ma dai abin da aisa aka ke manzanni don shi annabi nuhu ya zanna cikin su saka annahu rusulun kamar shi kai ne manzanni na tun da karni goma ya shekara ɗari tara da hamsin karni goma au da zi bahu ko kuma a'a don sabab da karyata ta manzo guda da kazibul libaqi lil baqi ƙarya ta saurani lishtirakihim saboda tarayyar su fil mashi'i da zuwa duk tauhidin tauhidi manzanni dukkanin sun zo da tauhidi don haka wanda bai yadda da tauhidin annabi Muhammad ba bai yadda da tauhidin annabi Isa ba bai yadda da tauhidin annabi Musa ba bai yadda da tauhidin duk annabawa don dukkanin su tauhidi iri guda suka zo da shi in an samu bambanci sai dai ga shari'a da hukunce hukunce amma daga annabi adamu har annabi muhammadu kowane manzo kowane annabi tauhidi guda ba a canza ba kowa irin wanda an gaba wancan shi aka musu sai dai shari'a ta hukunce hukunce da halacce halacce to wannan ana samu wani annabi ga shari'a ce wani ga shari'a ce wani lokaci ne kaza ya halatta wani lokaci ne kaza bai halatta ba amma don Allah ya nuna ma duniya tauhidi shi a tushen bautar Allah tauhidi shi a tushen bautan Allah sai Allah aiko dukkanin manzanni da annaba da tauhidi iri guda fara fas guda don in tauhidin ta sa amana to bane ya ta don haka dole ne ya zama wajibi mutum ya dubba akan karatun tauhidi irin wanda manzanni sun ka bar ma mabiyansu irin wanda annabi ya kantar da sahabbai ne to a karantar da almajiran su tabi'ai tabi'ai ba ka da jina. wannan shi ne tauhidi tatacce ingantacce duk wanda ya saba mai ko an ce mai tauhidi to tauhidi na ba ingantacce ba أغرقناهم mun nufar da mutanen fir'auna cikin wuta sai eh, cikin ruwa saboda tufa jawabin lamma jawabin lamma ne lamma tabbabar rusula an Waje waja'alnahum muka sanya su nasu ga mutane ayatan abin lura ba'dahum bayan duk wanda ji labarin su to zai lura ya yi hattara daga abin da ta iya fusa ta ubangiji don kai ya azabtar da shi wa ta gana mun yi tanadi mun yi tattali fil akhirati a lahira ya zalimi daga kafirai azaban azaba aliman mai raɗaɗi mu'jaman mai raɗaɗi cewa ma ya kullu bihim bancin duk abin da zai cika da su bibiliya a duniya na azaba to akwai wata azaba da aka tanada ke bantatta ta musamman a lahira وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمر الرحمن وكلا كبرنا تكبيرا الله سبحانه وتعالى شوى عادا وانظر عادا كأنبت مصر عاداوة قوم هود متنع مدهود عليه السلام وثمود كأنبت مصر متنع ثموداوة قوم صالح متنع مدهود صالح بمن الصرف وثمود ka aika duniya a cewa ɗarutan kamar an da cewa atan ala ta aure da kabila in an yi kawo ne da cewa kabila aka nufi ita ko kabila mu annafa ce to sai samu zama ne alami kuma ga ta ya haɗa illa cikin illoli da ka hana aikar ku karanta da كلام زاد السرمي alama anar hayi akan ma'anar معنى dangin samudawa ثمودا وأصحاب الرسل da ma'abuta rijiya ismu bi irin sunan rijiya ce wa nabiyuhum annabin su su al'adar ras ila shu'aibun wasu malamai sun ce annabi shu'aibu ya aka aiko musu wa kila sun ce huwa hamza bin safwan wa kila gairu zalika an faɗi abin da ba haka ba kanu sun kasance buhudan zaune haula haje da wata rijiya ce babba gidajen suna gidajen suna gehen rijiyar nan zagaye da ita fanaharat da suka fusa ta Allah sai Allah ya yi riga ƙarƙashin rijiyar duk gidajen suna cikin rigar sai ce riga ta rosa ta sauro ta fanaharat ta rugu za da inda wani manazin da gidajen da su da gidajen da dabbobin da suka rikta suka fada a wannan rijiya rugunan da kuma tsara bayan tsara ƙarni bayan ƙarni أقواما جماعة بين ذلك مكان وتنشم متانا دوتنا كثيرا ديوا أي بين عاد وأصحاب الرب أن يتآرى قرن ديوا مكان آدوا دمتان الرب واللباب باب في الله سبحانه وتعالى وكل ضربنا له الأمثال دكنا ننسى من بقى مصر kowace al'umma kowane ƙarni ba wanda Allah ya halaka haka kawai a kowane sai da aka buga mishi misali fi qamatul ta alaihim da tsaye da hujja a kansu falam hulibuhun ba mu halaka su illa ba'da al-inzari sai bayan an yi musu kashe ne an yi musu gargadi kullum kowace tabbar tabbarna mun halaka shi takbira halakawa ahlaknahu mun halaka su ilakan halakawa bi takzibihim anbiya'ahum saboda sun tsare ta annabawa sai dai mutanen annabi Musa su da ba halaka don su da sun kaga azaba ta sun da su da sun da kin kai azaba kayan da cika da su da sun ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا الله سبحانه وتعالى ولقد أتوا حقيقة كافرية ستنبي كافرا مكة ستنبي على القرية أتن على القرية التي قمت لو وقت روى مدر صوت بطبط روى روى عذابا باروى ruwan rahama ba sukan bi ɗan za sukan bi a gidajen waɗannan jama'a suna ganin kufayi na gidajen wala kada a tawo haƙiƙa suna zuwa ai faru makkata allazina hum kuwadul kufri ko kuwadul kufri umma waɗanda su ne jagororin kafircin wannan al'umma su suka shaya kafirci don haka da aka haifo a kai muhammadu wa fara kare dashi su wa fara kare ce mai su to shi ko zunubi in kai ka fara fayi bayan ka sai an ci ban mana ka za ka ku kare ta annabi Muhammad a duniya ta shi a cikin masu abun jihar don ku sun ka shaya kare ta shi ku sun ka fara kare ta shi haka sunna Allah take duk wanda ya fara yanzu a duniya to kwayi bayan sai an ci ban mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi ingantacce ba wata rayuwa da za a tsalwantar ba wani rai da za a kashe a zubar da jini ne face sai an ɗiban maɗan annabi adabu na farko na shekaru don shi ya fara kashe shi واتل عليه النبأ ابن آدم قرب قربانا biyan annabi Adam guda ya kashe guda to wannan da ya kifan kai duniya ba a taba kifan kai ba shi ya fara to don haka ko yanzu wani ya kashe wani daga zalunci sai an ɗiban waɗannan na annabi Adam na shi na zurfi don shi ya fara to kaga shi a haɗa da bid'a kana da bid'a ka buɗa ma kanka bakin akawo duk wanda ya bid'a da bid'a rubuta ma zuwa subhanallah a'azana Allah wa ajara to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce a suna bi akan wannan hanya Allah allazi unzara maqara sawi masdar sa'a sawi masdari na sa'a ai bil hijara akai musu ruwan duwatsu wa hiya uzma qura qawmi lumi ita ce babbar alƙaryar mutanen annabi fa halaka Allahu ala Allah ya halaka babban birnin tarayyar da ji ilihim alfahishata saboda suna aikata alfasha ta kazamna namiji da namiji lalatin da ko dabbobi ba su afalan yakunu yarawnaha ashe ba su kasance ba in sun ka kama hanya za suna shan suna ganin waɗannan gidaje في سفرهم التي تتيز إلى الشام زوا شام فيعتذروا صدورا أي غني جوان يعرف أوران الله جميع هنتك والاستفهام وأن التنبيه لستك أتي لستك أنت تبقى سوالا أي سلالين أي سنجن بل بل كانوا سنصفا لا يرسل مشورا ba su tsoron tashi alkiyama don ba su ma yadda da shi ba su gaskanta shi ba ba su yadda ana yi ne ba bale har yara ba na su bale hankalin bai tashi kai la yarjuna la na ba hu quran nusuran ba asan dashi fala yu'minu don haka imani وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الله سبحانه وتعالى وإذا رأوك وإذا رأوك إذا رأوك in ya nuna ka, ba abin da suke rikon ka illa huzuwan su izini in ma sun ganka suna ɗaukar ka abin izini huzuwan abin izini bi da shi ya kulu da suna ta a hazar da zai ba a sallahu rasula wai wancan na manzon Allah wai wancan na Allah wai izini na abin yi da awawa ga cewa ce wai ga cewa ce don su ba ba mahutar kiri da lahu suna masu walakanta shi an sallah daga manzanci suna ganin ina shi ina zama manzo talaka dan talakawa marayi bai da kowa bai da komi bai ya zama manzo Allah ga manyan amsa kan masu kuɗi ba a ba ga manzanci ba sai shi in ka da layu dilluna ya kusanci ya juyar da mu an ada da daga hukuma kan mu ka dai yana son shi faɗe malaka kuma kan mu shi raba mata bautar kan mu wa in muhaffafa واسمها محظوظ أي أنه وعن أنه وإنه هو كان لا يذلنا لا يصرفنا شو يدنا عن هذا هذا قال له لولا أن صبرنا عليها كاي ان كنت من يوم من يجري منتهي أكن كما كم كم بس لصرفنا عنها لا صرفنا لا صرفنا عنها ba don mun yi kokari mun yi hankali mun yi yaki da ƙarfin hali mun kashe da ya juya mu da kare da ya raba mana la sarafana anha laula an sabarna alaiha la sarafana na. ba don da mun kai hankali ba mun ka kashe ta ko ba su ta kuma ta sun yi hankali to ne wata kuma ga shi da hada hankali yayi da shi arba shi da gunki ne ba to bale wanda ka bauta ma Allah sai ya hankali ya hankali kishiro duniya ka sha ruwan alkautara يا أنقل زادنا من الدنيا كشاء إنو الجنة وعن عبارة هذا يا هذا من بوتا من بفرق اجتهاد سبوة مطلق وكلمنك والدعاء إلى التوحيد إلى التوحيد كما يدي كثر شلا كلا دعاء التوحيد كل وقت توحيد كل ده توحيد وكثرة ما يريده ليوم أبن ده يتكاو منه bima ya tubu ila zihni abin da ke riga ga hankali annahu hijjatun aw hujjatun cewa hujjoji ne gagararru yana kawo mana abubuwa da waɗanda in ka ji ka ji hujjoji gagararru waɗanda sun gagara ba ya gitta mu daula an sabarna alaiha ba don da mun kai hankali ba akan waɗanda gumaka wasa batna alaiha muka dage akan bautar su واستمسكنا مكيرق بإبارة هذا بوتس وإن طارق قولنا كودا عن كلمة يا عن هذا الدليل بقوة الحجة أيضا أركن حجة قال تعالى أن بجمعته وسوف يعلمون سنزاق سنزاق أنت حين يرون العذاب رد ذاك عذاب أحيانا جبال جبال إلي الآخرة على هرا لن بعد عذاب فكشي وذاك عذاب كهيشي za su far man aballa sabila wane ne mafi kuskure ma hanya ahdau tariqan wane ne mafi kuskure ma hanya aw su ka ne mafi kuskure ma hanya amil mu'minuna ko ko ne masu kada da Allah amsa ta tare masu hada Allah da bayi ne su su kuskure ma hanya ne masu kada da Allah su ba shi haƙƙi da cancanta su suka shiriwa da hanya أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا Allah subhanahu wa ta'ala ce ara aita ka bani labari Birni ka bani labari man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya riki ubangijin sa son ransa abin da rai ne ka so yayi abin da rai ne bai so ya bari aka shi shina bota ma rai ne duk dubon hujja in dai ba haka ne ka so ba zai ba دغه موچا انده هک دې نه کسو به به ایلا اي محوجو ابيان تول قدم في يتبات لانه اهم شيء امر مهم وجمله من اتخذ جمله من اتخذ مفعول اول مفعول لنهلكو لرايته دا ra'aita والثاني نجم بأن كان الهواء يحدد له الفقدة صار شيء الآراء مش عارف عاري التي يتبعها وده بها مع مخالفة هذا الشرائع الله تاردة آلت آلت من نصران فانصاب مشري وين الله fasara sai irin wannan mutum ya zama ma'abuduhu hawahu abin da ya kabauta masa son rai son rai sha ubangiji don ba shari'ar Allah ya kaji ba abin da ya dole son rai duk abin da ya sa a mason rai ne zai bar shi duk abin da ya da son rai ne zai yi in ma ta ya bi shari'a to daidai ta da son rai ba don tana shari'a ba afa anta takunu alayhi wakila yanzu kai kana iya zama mai tsaro ne mai ba shi kariya daga azabar Allah ko mai iya hana shi daga biyar saurai ne ai hafizan mai tsaro ta buhu da za ka tsare shi an ittiba'i hawa ba daga biyar saurai ne wal jawabu la amsa a'a irin wanda ba mai iya tarbo shi Allah ɗaya ka iya tarbo shi amsa hasabu ko kana tsammanin an anna aktsarahum mai yawan su yasma'una suna ji kama a tafahumin ji da fahimta ko zaton ka kamar suna ji ji na fahimta a wai aqilun ko ko suna hankaltar ma ta kulu abin da kake faɗa lahun gare su in hum ai su ba su kasance ba illa kal an'ami face kamar dabbobin gida bal bal hum abadlu in dabbobin gida bacewa abadlu sabila sun yi su bacewa ga hanya أخطأوا طريقا فيه تفكر معينة من هذه الدبور الجدا لأنها بين إتدبر الجدا تنقاد تكن جاي liman ya ta'ahadu haka wanda ka kewaye duk wanda ka kewaye dabba yau ta ga shi haka mata abinci shi haka mata ruwa to za ta saba da shi ta zama tana ji su ko katarai la yuqina maulahum ba su da'a ga ubangijin su almunimi alaihim wanda ka zuwa musu ni'ima she ba su rayuwa ya hadace su ya amsa su duk arzikin da suke tattare da shi amma sun ci ne amma ga dabba tana da mai ba ta kara mai ba ta dusa kenan dabba ta yi don ita dabba ta san mai yi mata su ko ba su san mai yi musu wala yattaquna ولا يعرفون إنسان أبوه من جوتاوى الله من إساءة الشيطان لغا مكن تاوى الشيطان سن كاتا فبنبن دا جوتاوى الله دا مكن تاوى الشيطان لغا ولا يقلبون سوى باطن يمن لا دا الذي هو أعظم المنادي وأن لا تحس أبا فأم باني الذي الرأي وطن أدم أنهل الشيطان أدم بصن سنين أم باني da son samun amfani za ka ga adam kowace da wuri gano miyan amfanin da za me amfanin da za har an taɓa zama a wata ƙasa da kafiran duniya da musulmi ana tattaunawa a kan yanzu lokaci ne na kimiyya yanzu lokaci na na science yanzu lokaci na duniya ta ci gaba ni ana son a san me amfani ne don haka kafiran duniya suka ce wata tambaya wa me amfanin addinin duniya ya uwanati naf'iyya kina annafa'iyya ko cikin musulmin ba akwai ire-iren su kawai an annafa'iyya in zai amfana zai in ba zai amfana ba zai shi ko ne amfani ya sani duk inda akwai amfani nan yake inda babu amfani bai naf'iyya amfani kuma ko amfanin wanda a gani da ido wanda a gani da ido wanda aka iya da hannu ya yi abu don har gobe gobe kuma ba a ba ta lahira a na zai shira hakuri shi yanzu ya yi yanzu a biya shiga haka ko kamfani zai zo ya aikin awoyi a bashi kuɗi ne na awoyi yau ba sai safiya ba sai wata ba bai da wata ba na fi'iya mene ne amfani to dan adam yana son amfanin komi ya amfanin da za ni za a samu na amfani a cikin kaza to idan mu sai tsaya ya yi sahihi shina da hankali shina da lura shina da ilimi ba wawa bane ba dolo bane ba takwali bane ba mahaukaci bane ba rudadde bane ba jidacce na ba zai tabbatar da sakamakon lada Allah shi babban amfanin da ya yi wani amfani babu amfanin da ya taba sakamakon Allah duk wani amfani ɗan adam zai samu a ta duniya ko zai ko zai karɓa to bai samun amfani da ya kamar lada sakamako ta Allah babu shi babu shi annabiya to da yake duniya yau kowa a ko kira zuwa ga musulunci shi na bukata da wayewa da yin baka waye ba wurin ka ciyar da musulunci gaba zai ka ci sai baya ko a yi ma tambaya ka dawo da al'amari sai manyan manyan malaman da aka zanna da su suke aiko addini yana da amfani don yanzu misali mutum ya taso daga ƙuryacin gabashin duniya sai ya sauka ƙuryacin yammacin duniya idan kirista na ko bai san kowa ba a garin da ya sauka ina zai tambaya coci da ya zo coci ya yi muku bayanin shi kirista na kuma na wannan cocin za ku ci kamar da ɗaya da duniya tare suke tun da Allah ya duniya haka na kuma gara musulmi in ya ce wani wuri ya yankin duniya bai san kowa bai san komi ba masallaci da kan bayani ya cimma musulmi sun haka tamban sallah ga koshi ne ko sun haka alamun musulmi na sai su ci kamar su haɗe shi ashe kenan addini na da amfani to kaga da aka kare shi wara ba za a ce a ga mai aya dan bai jira aya ba ya daga kace bismillah rahmanir to ko bismillah bai da ba bale ya uzu billahi ko dai mai jira ne bai da ba bai da uzu billahi ba dai kace alif lam ina sa alif lam a hujja za ka bashi aqadiyya nasiya wannan zai haifar da ashe addini na sa a samu sauƙin tsanani da mutum ya ci karo da shi duk inda ya samu gani a duniya addini na iya taimaka mai ya kasarta mai wannan raɗaɗi kuma haka ne duk inda kace kana wato tambayi irin kaɗai da ka tambayi irin tabbocin ka kai musu irin yaren yanzu kana ga dan hankali irin zuba shari'a ce wani gari ya ce ba mashayar zai ta kai ba ba akwai shi ba ta a bi al'adi a cikin sunan lalata saboda ya mutu irin yaren ba shi na addini shi da amfani to amma don Allah ga abin da aka wadi sha amfani addini na hajji ne amma dai shi ta hiyo ba shi da iya ba. in kace mai aljanna bai bire ba babu ka san shi wuri da in kace mai wuta bai bire ba amma da faɗin haka dole furta shi kuma dole furta sallah kaga ashe da a wata duniya yau sai da waye a gani to shi ne malam ya ce wala yaquluna sawaba ba su neman lada Allah zai ho a azamul manafi wanda shi ne babban amfani duk amfanin da ka samu in ka samu lada ba an kwaro ba don haka Allah ce suratul tagabun yace zalika yawmut tagabun wannan ita a ranar kwaruwa nan duniya wasu da kofa ga fitar kuɗi da milki sun rika kuɗin sun ji daɗi da su sun rika milkin sun ji daɗi da su kuɗi sun kuce milki ya kuce ko an tafi an ban milkin ko an tafi an ban kuɗin to amma wanda ya tattara lada a wajen Allah yau wahalar ma Allah yau wahalar ma addinin Allah yau wa Allah da ya tattara lada karɓa a wajen Allah shi nashi ambali yana karewa la ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba don haka Allah ka cewa wala ajrul akhirati khairun lil ladina yattaqun ai la dan lahira ta hidima hukumar Allah ko ni ka samu duniya in baka samu lahira ba aikin banza ولا يتقون العذاب كما هو قران عذاب إقابة ما هو قران عذاب الذي هو أشد المضار wadda ita ko azaba Allah duk wani abu da ka cutar da ɗan adam azaba Allah ta yi da ɗan adam don haka in don gudun talauci kai yi ƙarya ko kawa Allah ya ci ka tsallake iyakoki ne ka riƙa haram to akwai talaucin mai zuwa talaucin lahira duk wani abu da kaka gudu ya cika da kai nan duniya na wahala da matsuwa da kunci akwai uban uba ne lahira to kuma ni zai kare ka daga wancan kuncin da ya fi wannan wancan matsuwa da ta fi wannan wancan talaucin da ya fi wannan wancan kunya da ta fi wannan ta duniya wancan yunwa da ta fi wannan ta duniya ni zai kare ka daga rai addini ibada a ashe kenan lada ta fi kowane amfani da ɗan adam zai samu a duniya azaba ta Allah ta yi kowace cuta da ɗan adam ta gudu nan duniya don haka me ya cancanta shi guda a zanen baya don duk waɗanda ɗan cututo da su ƙarama ƙarama na ƙananin hatta da wutar duniya ya ƙarama ta fi daga wutar lahira kamar an wanke su da kulbi bakwai kamar bira ta ta lahira bira yan bira ta lahira duk wata duniya ba wai wutar garin ba ko wutar ƙasa ba a a tattara wutar duniya wuri guda sannan ta kai biran lahira ba wata murhun jiran ba wal ad'ama su ko dabbobi la ta'adda ido ba su kudur da batilan banna dabba tana kudur da abin da Allah bai so cikin ranta yanzu dabba tana da mugunya akida cikin zuciyarta akwai dabba ya shi'a akwai babu wala taktasibu sharran kuma ita dabba ba ta aikata sharri dabba ba ta aikata abin da aka rubuta mata zulmi bil khilafi haula sabanin waɗannan katta fa inna jahalatahum jahiltun su tu'addi shina miƙa su ila hayiji zuwa ga motsar da alfitan bijintinu wa nasu da canje mutane an alhaƙi daga gaskiya Allah wahiya ita ko dabbobi sairu mutamakkina ba su iyawa min talabil kamal na bidan kammala dabba na iya bidan kammala dabba ko tsarki tana iya kanta ta taɓa gidan dabba ta haɗa ta tsarki ba to ko kammala kan da ba ta iya bare kammala wani kammala wani shi ko mutum a ɗabi'a kai yana iya kammala kai ne har ma ya taimaka ma wani ya kammala fala ta kafira don haka babu sakaci min hada dabba ba wani abu na zargi da dabba a dabba ba sai kaza ba wala zamma alaiha babu zargi a kanta wahum amma su kafirai da suke mutane ne muqassiru sun takaita amma tahibuna a'zama al-iqab kuma sun cancanci babbar azaba a'zama al-iqab ala amalihim akan bakin aiki sun kafirce ma Allah da manzon sa da littafi ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا mata ƙaddama duk abin da ya gabata mata ƙaddama bayani hudu abin bayanin da ya gabata inna ma huwa fil ajlati ana magana na akan dalile da aka iya hankalta da hankali kaɗai iya hararowa kuma shara'a ta'ala sannan Allah ya shiga fi ajlati mahsusa da kawo dalile da ana iya ganin su gahili ala tauhidi a dan tauhidin Allah wa zakara amsata adillatin minha sai ya ambaci dalili guda biyar da dalilai ne guda biyar waɗanda su ga hili suke ana ganin su da ido. waɗancan ko da suka wuce duk na hankali ne a hankalce al'awalu dalili na farko kaulahu ta'ala alam tara baka gani ba tanzur baka gani ba ila fi'il rabbika zuwa ga aikin ubangijinka fa madda zilla yadda ya shimfida inuwa baka ga Allah ba yadda ya muku ni'ima ya shimfida inuwa min waqatil isbari daga lokacin faifayewa haske madaukaki bayan ke zuwa alfijiri ila waqatil lu'u shamsi har zuwa kullowa rana daga sanda alfijiri ya kullo gari ya yi haske rana ba ta yi ba zuwa rana ta kullo kuna shan inuwar ne inuwar sama duk inuwar mata ma mai duniya kuma za su sanyi kuma za su daɗi irin wannan lokacin na baya kuma ya ina inuwar ko'ina ba cinta ba wani wuri kaga yan kofofon wani rana haka rana ma ba ta ba walau sha'a da Allah ya so su kuna ku daurewar inuwa la ja'alahu sai ya sanya ta sakinan daurarra الله يا يسوع ارمي انه واسي ارمي مقيما تبتدى لا يزول بعد كل شيء واجب كل شيء كله ورانا كذا لو كنت تبايع يا الدنيا حتى على يا الله يا الله كنت بدنيا حتى انا حرام سلاطين يقول لي لا تقول يا ابو هاي لا تروح ما تقولش لا لكن كهذا بحارة كهذا دوم عني جب وعني شيء هذا تقولش يا بلي عني laka alhamdu ya Allah mun gode maka ya Allah ثم جعلنا الشمس عليه دليلا sannan muka sanya rana ita ce mafarin gane inuwa ai alaihi ai azulli dalilan falola shamsu ba don rana ba ma urifa da ba san inuwa ba in ba don rana ba ana gane inuwa in ba don kishirwa ba ana gane Allah ya to wannan inuwa aya ta wata ido na ganin ta kuma babu wanda sai kare ta kuma kowa ya san ɗan adam da bukata da inuwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala bancin wannan inuwa in rana ta kullo kuma sai ga wata inuwa da itace sai Allah ya halicci itace ƙanana da manya da ɗakuna da ruhuna duk don ku samu inuwa a shi dai ɗan adam yana da inuwa to da jirage zai kamar ta su daga akwai rana fare amma jirage zai suka rage ta su ma inuwa kuma kowa zai da inuwa da dai Allah ka kara mana ثم قبلناه sannan mu karɓi inuwa mu damƙe ta abdulla inuwa al-mamduda wanda aka shimfiɗa ina zuwa gare mu kabban karɓewa ya tsira mai sauki duk da ishafa da kullowar rana wannan in wasu su bayan da rana ta kullo sai ta sai ta tawaji babu ta fazillu zulmatun ya yayi kama da duhu ta zuru wadda ke gushewa watan ta fiku ta shahi bidulu inurin in haske ya kullo inuwa duhu da in haske rana kullo sai ya kawar da inuwar wa zuhuruhu alaiha da bayyana haske akan inuwa to wa kazalika alqur'anu haka Kur'ani shi nurun haske ne yazuru alkufru na wacewa jini saboda hasken Kur'ani. duk inda hasken Kur'ani ya haska sai duhun kafirci ya tarwace da na jahilci da na bid'a duk su wace wa yanubu makanahu imani sai imani shi mamaye wurin wannan duhun na kafirci to a cikin wannan ambata ilma akwai sirruka na Allah da yawa Allah ya halitta na adam ya san na da bukata da inuwa matuƙa inuwa don haka duniya ma akwai inuwa lahira ma akwai inuwa kuma duk wanda ka san nan duniya kana da bukatar inuwa kana da bukatar shi da ele shi da iska mai kanawa da ruwa ka sha to bukatoci na don haka da sunan duniya lahira ma akwai sai inda nan zama tsaya lallai nan zama tsaya in dai don zahir rana saka da bukata da inuwa to nan ranar kilo kilomita nawa tsakanin da ita kama ranar alƙyama ha kusa da kanka ko tsawon euro ba sai ba tsakanin ka da ita in ma kowane tsaure ake kilomita biyu da rai ko guda da rai tsakanin da kanka in ma ta yi tsoron nan kan shi bukatar inuwa ko yau da take da nisa tsakanin ka nisa toran nan kan shi bukatar inuwa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce mutum bakwai Allah na sa su inuwa radda babu inuwa su inuwa cikin su ya ambaci shugaba mai adalci da matashi da ya tashi cikin bautar Allah babu ruwa ne da hayaniyar samari da tsirkaniyar matasa neman shi sallah karatu a ga uwaye abin da ka amfanin kai ne da duniya zai lahira iri ne za a sashi inuwa Wuraren da babu inuwa sun inuwa Allah da wanda ya sadaka boye babu wanda ya sani sai Allah ga kuma da ne da dukkan masallaci ko yau masallaci da mutumin da wata ba ta san neme shi mai kyawu mai daraja ita ka bi ɗaya da kanta yana da shi tsoron Allah ya ce shi ba za a shiga inuwa da wanda ya tuna Allah shi kai tuna abin da yawa Allah can inda aka hito sai hawaye shi ma Allah zai zashi inuwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mri'in fi zilli sadaqatihi yawm al-qiyamah duk sadakar da kake Allah zai tsara ma ita shi ma lema da kira al-qiyama ana cikin tsananin zahin al-qiyama sai sai a ga inuwa zai kanta sadakar da kai ta don Allah Allah ka arzuta mu samun inuwar ta ranar alkiyama. insha Allah subhanahu nan za mu tashi gobe sai mu tashi dalili na biyu daga cikin dalilai biyar waɗanda aka iya gani ga hili wanda Allah subhanahu ta'ala yake kafa ma bayan sa don kusan ka aika ta da cancanta bauta ta da gaskiyar manzo ne da Qur'ani abin da muka karanta dai Allah ya ba mu larar shi aiki da shi kuskure Allah shi ya muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdika ashadu an la ilaha an astagfirka wa atubu